<clears throat> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Jama'a barkanmu da Juma'a. <clears throat> Har kullum na fi zaɓin in zan tura saƙo in tura shi ta hanyar bidiyo saboda in iya isar da saƙon yadda ya kamata. So yau a gurguje dai buɗaɗɗiyar wasiƙa ce zan tura ta zuwa ga gwamnoni na musamman na arewacin Najeriya. To, eh, an fitar da wata sabuwar eh, mai zance ne eh, magana dai za a kira ta na abi inda aka ajiye ka a sto a buɗe su. So, har kullum kowa yana duba abin da yake wanda yake gani shine ne shawara abin da kuma ya kamata so gaskiyar magana a ganina ni dai ba adalci ba ne kai tsaye a tafi buɗe shagunan ko sto-sto na 'yan kasuwa maganar gaskiya akwai mataki uku da ya kamata a fara duba shi na farkon farko dai a fara zuwa kamfani a tabbatar su in an kwashe wanda ya sai kaya an je kamfani an tabbatar farashin da yake karɓa mai sauƙi ne so in an tabbatar a kamfani farashin da yake karɓa ba mai sauƙi ba ne ba su kaga bai da laifi a'a inda zai laifi da a ce kayan in an je siya a kasuwa babu to in ka jera titiri ɗari ina tabbatar maka a singa za ka cika ta da kayan abinci kuma ka siya so a duba kamfani na ɗaya kenan na biyu ko da an duba kamfanin in an samu haka ita gwamnati mai isa ba ta kalli maganar dala da yau za ka ji an ce kaza gobe a ce kaza jibi a ce kaza ba inda dalar ta tsaya cak so nan ma an yi wannan muna ga an yi adalci so sai na uku shin shi talakan kansa da akwai kuɗin da zai siya abincin a hannunsa wannan shi ya fi kowanne muhimmanci wanda duk abin da ake faɗa wannan ne matsalar ragin da za a ji in an fito da kaya a sito za a yi ba shi talaka yake nema ba talaka yana neman ragin da za a ce shinkafa da zai siya dubu saba'in tamanin ta dawo dubu ashirin shi ne wannan shi ne abin da yake nema sannan ko ta dawo ɗinshin shin kuɗinsa da zai siya yana da kuɗin yana da kuɗin da zai siya shine abin da muke nema gwamnati ta duba to ni ina ga inda gwamnati za ta yi kanta adalci shi ne. wannan gwamnonin su haɗu su samu shugaban ƙasa duk ku haɗu ai dai haƙƙinmu ne ku haɗu ku yi maganar da ta dace abin da ya kawata ku yi ku ji tsoron Allah kuɗaɗe da ba sa zagayawa da duk aka mayar da su dala da muke zargin mutane da yawa sun sa a cikin gida sun ɓoye wanda ma wani na gwamnati ne aka yi ba su za a yi ƙoƙari a fito da su ko a yafe wa mutane tunda tsoro suke kan a kai efcc a tozarta su a yafe kowa ya fito da kuɗinsa ya hada-hada mutane su samu aiki ko kuma a'a a fito da kuɗin in nasa ne a nuna masa ta ƙarfi ba ɓoye su zai ba zuwa zai yi kasuwanci don wasu samu alheri to ku sani kuɗi ne talaka bai da shi birkila ko lebura ma misali da zai aiki a bashi 1.5 ne ina ji za a bashi 1,500 in dai ya cika cikinsa da abinci a wajen aikin to bai da abin da zai kai gida in ma ya to da 1,500 ɗin ku sani a gidansa sai dai a ci garin kwaki ba dai shinkafa ba saboda me gwamnati ta riƙe kuɗinta ba ta bayar ba ta tashi mai sannan dala ta ƙi ta tsayar da dala a farashin da ya kamata so ku da yake na ji kun mai da mu duk da dai ku gyara makarantun nan ba amma alhamdulillah ma da da iyayen da Allah ya bamu sun kai mu inda ya kamata mun ɗan yi karatun da muka fahimta wato in mutane duk sun fahimta a nan ne. matsalar ku ce ta ɗan siyasa za ku yi mana siyasa a kai wannan problem ɗin ko an ƙi ko an so na gwamnati to tunda ana magana yunwa yunwa kun ji magana ciki muke kawo ba magana ciki ake ba shi mai magana ciki wannan talaka kenan daban da akwai shi ma mai kuɗi da yana da haƙƙinsa shi ma akwai magana da yake haƙƙi na ƙasa na kowa ne to yanzu kun ji ana magana haka to yanzu sai kuka zaɓi bari ku yi siyasa duk abin sai ku harba wa 'yan kasuwa haka kawai ba ruwansu babu ruwansu ba ruwansu kawai ku tura musu wannan ba haka ya kamata ba addinin musulunci bai ce haka ba Allah baya son haka yawwa a zauna a gaya wa shugaban ƙasa wannan matsalar ta gwamnati ce kafin a bari mu zargi 'yan kasuwa mu ga dala ta tsaya cak yanzu mu nan hasashen da muke anya ku gwamnatin nan za ta iya riƙe dala ta kai in ta tsaya ko da a dubu biyu uku ne kafin wannan shugaban ƙasar da yake kai ya sauka so jama'a a ji tsoron Allah zuwa a buɗe 'yan kasuwa kaya waye ba shi ya kamata a fara yi ba a je a zuba kamfani a tabbatar kamfanin nukan nan haka suka ba da kayan nan idan an duba bambancin bai fi dubu ɗaya dubu biyu ba to an tabbatar ba laifinsu ba ne kayan nan in ka sa tireloli goma za ka cika su to ba wai kayan ne suka kaɗan ba ga akwai kayan kuɗi kuɗi za a fitowa da talaka suye kowa ya je ya jinƙe kuɗi wani kuɗin ma sai dai ya mutu da su malamai ku ji tsoron Allah wallahi na ga wasu malaman sun yi zub sun fara magana akan wai abin da ake yi abu ne mai kyau kun sani ba mai kyau ba ne saboda irin wannan abin aka shekarun da ake gaya mana iyayenmu suka dinka ba mu labari sosai tantagaryarsa har ya fito kayansu ne aka dinka bajewa aka yi ta hargallar da aka yi aka kakkarya wasu to yanzu ma so kuke a karya wasu a ƙara shigewa matsala inda in an karya wasu ka gaya mun da wani kuɗin za su yin mutane Yi maganar gaskiya mu ji tsoron Allah malamai azumi ne yake zuwa ta yi ku malamai mai bi akwai wanda zai ɗan kawo ya ce ga shi a ɗan sha ruwa wannan a kai gidan malawa ne wannan a kai gidan malawa ne shi sa ba kwa gane zafin ko kuma in ta makale wa wasu malaman ba ina magana jam'u malamai ba yawwa dan akwai malaman da noma suke yi wani sai da mu dai malaman da muka sani namu ni na yi wa malamai na noma ta noma abincin da zai ci shekara wani wankin hula yake wani saƙa hular wani gashi nan duka haka suke malaman da amma yanzu an samu wasu fake kala-kala sun zo saboda sun ga suna da midiya suna da baki sun danne wa'yancan ɗin sun hana wa'yancan su fito su faɗi gaskiya su faɗi Allah aji. to da ƙarshe dai ina mana wasiya da eh, eh, mu dinka jin tsoron Allah ko da yaushe yawwa sannan mu dinka yawaita istighfari kawai kakkasawa an ca laifi ake a jawo haka ko ba laifi ake bai ta istighfari tana buɗe abubuwa balle kuma kowa ya sanya ake ciya mutane suke su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah Ubangiji ya gyara mana Allah ya kawo mana sauƙi ƙasar Ubangiji ya shige mana gaba salam.